jiya kammala sauran wasannin Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 18 da kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ci hukunci da daya da Tottenham ta bi ta gida. A yanzu dai Tottenham tana mataki na biyar ne a saman tebur da maki talatin da uku ita kuwa tana mataki na takwas da maki ashirin da uku a ranar asabar idan allah ya kai mu za a ci gaba da fafatawa gasar premier league a mataki na sha tara ko mako na sha tara a labarin wasanni ko na club club da ake yi shahararren dan wasan kwallon kafa na tsakiya na kungiyar kwallon kafa na barcelona andres iniesta ya ce burinsa kwallon kafa shine ya ajiye takalman ledarsa a kungiyar kan ba Yan shekara talatin da biyu da haihuwa ya zafi sama da shekaru sha takwas yana fafata a kungiyar kwallon kafa kan Barcelona. Da ya fara tun daga kungiyar yara matasa na Barcelona wanda ke kira Youth Academy. Ya samu lashe manyan kofuna guda takwas kama daga cikin kasar Spain har zuwa lafiyar yankin Turai inda a kasar Spain ya samu nasarar lashe kofa dire na kasar spain har sau ya kuma lashe kofin zakarun nahiyar turai wato champions league shi ma sau hudu sau zai kare ne a shekara ta dubu biyu da sha takwas sai dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona na yi wurin tsawaita masa sa nan gaba a tarayyar najeriya kuwa a yau ne za a ci gaba da gasar wasan alhaji aminu mai gari tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasa nff wanda ake na 'yan kasa da shekara ashirin za a buga wasan ne a matakin cikuwa ɗaya wato knock out wanda ake yin a cikin garin doji a yau din kungiyar kwallon kafa ta BOA Flamingo za ta ketare ne tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Yalwa Sporting za a buga wasan ne misalin karfe hudu na yamma a filin wasa na Gens da ke cikin garin doji tarayyar Najeriya huta lafiya.